istighatha wal istighatha osuko man tenga ten karna galli tauhidin kitabu sugunnundi nanti habai muren ka Allah tananga tenga galli hilla kapenye ighatha talabul ghaus wa huwa izalatu shidda istighatha ni kannanga kota be gan kamma na muru sere go magana ten kota girndi bakkan kamma ko musa alayhi salatu wassalam agari soron tilli ga janna ay ma qabla dun keke fastaghasahu alladhi huwa min shi'atihi idan istighasan ni kannanga sonu kan kanne ti habay mure mana na muru tiram maka kota be kan kamana kengirni bakanong ni ta da istighatha nda to aka kuntini kanna aka kannen akutini habay mure na hawe mure ha lagadu kasa ke fota nanonga ado kenga na gemu parce que seranga lagadu kasa nan na khairi nyamu anga lagadu kasa na ka bonen nan granyu mende me igana tini ado ha bay muru tora nyana na ga tini ina girndi baki men <laughs> ha eh ha bay mure yani <laughs> anga tu intabana arawanya na sasa kundo Allah do asa kati serenga nan tana gairin po go kinang ken nan pa kada gairin po nyomundo ma istighatha arabun kan lo ganda ga ni. tora nyugo na nyimmen dan na mun da kenya girni ba kan nyimmen ya hay kana idan ha bai mure on koni awa galli hilla kapenga na ha bai mure nya ta Allah tanang tawani kenya lempia kita anya watta kita anya warja kampiyai anya idanyo kenyara ga ko wanda minne na haba muranya ta Allah tananga kenga galli hilla kapenye aw ya da'wa ghayrahu walla kenga hana Allah tanan kiri ken ka galli hilla kapenga na Allah tanan kiri na hota na garanani Allah subhanahu wa ta'ala ga he ken ka wa galli hilla kapenga wanda daga wa ta'ala فيتخذوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وقول الله تعالى أدى الله سبحانه وتعالى دقان قلنا ألا كبير بنتقنا تقفار دقانين سورة يونس دي ولا تدع أنك مغا قرني مغا بتندي دعاء العبادة أدى دعاء المسألة أنك دعاء العبادة مغا بتندي onati du'aul mas'ala maga kirnde bana te ko ama ko nyani wa mahwane tumman nan ka kya maga kirnde ken don nati du'aul ibada ogana ti eh, du'aul mas'ala ogana ti du'aul ibada maga batindi maga kirnde maga batindi suko man te ngarna no gonde min dunillah gelli allah tananga kenyane allah uredunga gelli allah tananga ma honga hokebe la yanfa'uka kengan tannahana na khair kinyanga wala yadurruka hokebe kengan tan torono na qonu higa kinyanga fa in fa'alta lalli angana kenya na alla tanan kirina alla tanan batum fa innaka haqiqa ankenga idan kem pagatinga min adh-dhalimina anga galli to nyangundano nyai idan maga hohon kirima kiri anta allah subhanahu wa ta'ala bani an kirndenga dannan kanu allah bani a kamma maga ho kiri anta allah an ho tana giri arantanna yanga hohon tanonga allah tanan nan talla agilla hakin yanga mana hinu ga na allah tonga kudo hommagatin kagati jinkin jinkininga ada jinkininga nona tinam hada maramella wakada kempeto kempete wonado alla gargaranta hinungani ya ho kebarantana hakkinyanga na hana wa hakada arantan toro noga naha heti tora he hoho nga angada lemme munde walla angada warjage munde walla angada saha murai Allah ga he aho hontano aragana naha kinyanga kudi aho hontano araga tora ki urgini bakanyi mende kudi wa hakada na koy nanti an gana kenya anya galli tonya ngundano nga warni hilla kappe kenya ni tonya ngundun to horenga inna shirka la zulmun azim wa hakada kebe hakana kay ay gononti aya kana kata farenya sallallahu alaihi wasallam ay gononti ay anta kata farenga sallallahu alaihi wasallam eti warni fare anta hilla kappe nyana kambiranga serebe ganta hube diga men jong koy katta kenga duram fayran ta kenga ona tinam fare sallallahu alaihi wasallam anta illa kapenya na amma aya ke jonko intenna kenya kutun kawarna no gonde mana hada mun kutun kawano gonde amana itinan tanya na mana maganya adanya tanya na kubenu kaga nyana ndi maganyu ho ya an umma ton kanya ga ngaten no gonde imma hokiri ho kebera gante ina hana ho kebera gante torno umma tontu nyaaga nga ken no gandi wa hakada an kan bega ni hada bara mun to horu gintenga an ananya anya gelli to nyongunda no nga kenga ne hilla kapano nga aha oku kutung kana kenya na kam mo ganta nya na hilla kapano ya warno ko an ho ngalla amodi nyugo wure urondo kya wa khair nyugo mundu ni kenga walla amodi nyugo wure asa nyugo muru ni kenga wala modi nyugo rayi go murnu kengam o gana ta ni ken hilla kapana ti aiti kama ke ti hilla kapane nam angara kunya bana ni hilla kapana nye fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin angara ka kaburu ngatan ma ta ikira ka kabur kan kiye ti hilla kapane nam anye walla higa nan kan ke ta sayda sunna filsa walla badawi walla kundi menan anna kunya gille anna tagari tomma tan ni hilla kapana amba ka de kamira gaga anta mushrik an kan ni la kapana nge mangana tubi nan taga do halle ya idan aku kargaro ko afrika kuno so nin kara an ga hoga ni ni hilla kapanya kam mangana ko anata ti kan ta hilla kape kam ike ga kebe kam kan be hilla kape ara kan ko tan ka kam mamene ko ada an hen ni na ko donga mabaga walla hotana walla na tapenya maga an ga nat kan hilla kapana ti ho ta ke hilla kapunga no o ti ke anta dungina abadan yala an kan nene kera wa baka hilla kapagundi wa an nene kera anta baka di aqida kera anta baka di hilla penni hilla kapenni horanta ken baka hilla kapagundi idan kebe hakana ka aha tajini gella gane ngana nya aganya na gelli hilla pano nga kam mo gaga an ken ngana ken nyanga tanya na gelli hilla pano nga idan aya kana kannan ko nanti addu'a kebe gane nga. ona nya allah subhanahu wa ta'ala bane ona bane agiri amma ogana daga hotana agiri allah ga he wallo gana daga habande muru hotana allah ga he onya hilla nga wa hakada kebe na ke al istighatha ado sarga ba an kan ne no gondi ba jamu ngano hakatin timbe hilla kapano he amma watenga na ri hakatin be mina kenya ga murwa lemmenga wata hakatin timbe mina kenya ga murwa dimma kebe naburanga nyeme makanya ganna nambuga dimma kebe gajallen munga gabo makanya ganna nambuga munda dimma kebe wahalundu sugulanga jonka makanya ganna muriya kuwa togonni al istighatha bay mure mana izalatu shidda kotanga na kengirndi bakanonga watin kara talabul ghaus kotangare hakatimbe na o bakkanonga oku hakenona me na kenya gondi serenga an hilla kapane ti me problem ngana to na ti ay an ko ni anda modin pidin ka daga ke kamba na ya ga muru Allah to amma daga ti hibure yo an daga ta nyon kin ta hamma nan daga ti kwai Allah to hayro no hilla kapane ti idan ke be hakana kai al istighatha ayan jawna hoga be bonondi an ga honu ngalla in ta dunga hilla kapin pe me watenga na ko to dimma ba nan ngari na ko santa garo ke no gonde an kenyi ga tinta modin kabar kudin den kaga goto daga na har nasin nukini walla daga na har tapi bana kini kella kitenga bitol bitol sika kara hilla kapananga idan al istighatha wa na qatanyen an kan kabe ga watun tangure an kaga nan mo gontu parce que arawanya na kundu an kaga nan tawhidi kyane ahin ngana goto nan ran na to da su nyo daga do tornu no daga tammin ja o daga susuni kita ko na manyana o do daga na kata modinu kun kana haike الاستغاثة أرونون قاغايا وكان تابدا هتاجنا أن مغنتوا walla nya kesro surun ki da ho wanda min na sahara gana goto to na ta waida sunya nya na kammo ina tan nan ni kan nyambara mene an nyambara ga he angana dunga ya ga kitta ke anda ah, su ko ni suru surun jihada nda ne ne na kaltin kina na ho kine aka man pernal lo problem nya da angara na istighatha nan daga eh, ko te ke gremuru modin talibon bangen an ko santa kanya hilla kapananga idan awa jini ona ku hinu ya gantwa ogana istighatha nyana nastaghithu billah ona habe mure nyana ta allah amma onta habe mure nyana ta allah tananga warni kenga gelli hilla kappen po gorenye ya rabbi arnu kisken كم قال الله سبحانه وتعالى wa وإن يمسك الله gella allah subhanahu wa ta'ala ganan ke meme mana aganan kita bidur titora ya mana wate fuqaragu walla lentangagu walla kundi menu kawara gella allah ganan ke meme mana aganan kita titora nyugoya warna azahiru nan ken timani tora nyana gana wate waranga zahiru nan tinu tora nyani len kalle ganare mallenga te ganan tinu tora nyani kori kote ganara antinu tora nyani makya he zahiru nikai nkarawa nyana nan da ngani khairi nyanga na sabara na arjanna ta sababunga Allah Allah gollu hoburen tino gondi walakin an kan bar maran mega kebe to bahirun di wate ti jamu ya len kan le ka jamu he ti ko re ka ti jama bahirun di walakin Allah da nyati hikmai ina njara pour que mu'minin nya kana ngandar janga gilli kam mu ngombe gelle Allah kana meme ti hobure ya fala kashifa girnananta lahu ken pobure dangani illa hu maganta ken allah subhanahu wa ta'ala bane allah gana me ti tora ya ko ntano ngara ga ken pobure ni bakano ken tora ni bakano maganta ken allah imme agara ya kinanga yabanga saharu ke sababu no antanka nga araga watte ke girndini bakan kamma maganta allah subhanahu wa ta'ala antu agunna lokeni an kan ga da daga katta hota na ita nan tikan yana gijan katta yankan da walla na yan nyanda walla na hube tana nyanda mana istikhara haramun te ndiga men mana ni kenya mon talo ku istikhara ke an ga daga katta ina kundi me no anya ni idan ambugu iran ampa jin trono anya hilla kapananga Allah kana koringa ranyi menda ayanda ranyi mendi na ma waranyi mendi horanta korke girnini bakkano maganta allah subhanahu wa ta'ala la samme be ganyimmende allah nda wara nyimmende horanta la samme ke girndini nga maganta allah subhanahu wa ta'ala idan anto agunganaro kedi antarno hilla kappedi hisugadin kita ah allah anda ke wari ñimmendi na ko a xilla ga bakki ñimmendi allah ga he na bana a xilla ga bakki ñimmendi walakin allah na watte ngaran men dan kan daga tita ka honna ken girndi a ku daga hokke do allah na me kitake ke. que allah ti watte na sino hillanya nan ken an kan daga kat modin talbe nga tangri ba kan men da ta ana ana ana watte ke bugunwa manga ti ti hube ga daran ta na saga nikata kamanga ana kenya kitten daga saga nikata kamanga an kan ngatu sere anda bare hanawa anga tanga gi kunni tan no soro kummi ga da hokoniya montanu ba ko an tan kana nduro ga baka an ton na man kullan ya ga tinyano ngai wasi kallo nan ton na mendi en ke dalla gara kando an kan kon nan nan ga banga du hoyno kunda an kan madu sere ga bentan to ko ku ba tara grama jigin diga mo am mi gara horando sere go na ga man kan nyimme ga tuma nan ti a ndaka ta ko ni koroti den nan ka zo kundo kunda a ko ko ni ta to ko kon ni ara to ko ni kitake ina daga problem ngire ando suronda ho ndando sere na ga idan Allah gana tora bera nyimmen atwa horanta kengirndi no ta Allah subhanahu wa ta'ala kambira nga anda gana kannan nan du toro kaku million problem nga an anda gana kati bandanu nyama kebe na ta ma kan gana kata kenye masalan sa sasa kaltum problem gana rai million problem nu walla hotana aga kubenu maka anda gana kata kunye wa ma makubenu ga lenkina kahanda samme nga anda gana kata kunye a sere kana ri katin ke sasa misal de tinna mobil ko bi dangan sasa no aga de ra kan ta kaman jargi to ska ga mi aga ne mi ren tin ke me ka a akan ta kaman jargi ni wa mi aga na daga katin mobil gume go wa ne a antara mobil de hana e kalli bane ka kiniya maka yiti ratin ta ha mun dani mobil ka kiniya idan nan daga na kati huwa e ho ga kebe maka ho kan te kebe maka man nan Allah ken kirnga nan wara ire tare nga kafu idan ho muri kamanga Allah kana hube wara nyimmendu toran pinya gani na'am ko girana girna nyimmendu Allah bane pe amali tantano ajinnan tano hada maramman tano awo hon tano araga kan girna nyimmendu Allah bane ga he walakin annawatu anara daga sigi tu nyimmendu ti waye makide angana ke ho bugi ke mendi ini remmen to horanga de ina ke sadaka de ite guti karta ho de. inya kunda inya kunda ya akhi kuni balaw nu kuni balaw nu nyai anga tegunutu ho hanga ho khilaranta girno alla bane ga e. on daga wa qawluhu illa rizqa wa qawluhu ada allah subhanahu wa ta'ala digan ankabut di qamurundi inda allah arrizqa kada warjaxenga kada ken allah subhanahu wa taala nokonga idan an ga gonun kangalla warjaxen koti ke maka ke ti maka na daga kungarantogani na ngara ni manga na daga tambongutu ho ko ka an daga korinñan nyano la tammen or ke inan pinnanga nantina ho kinangai kunta hinnene serede banya kondo men nan kanta sui a ken ta hinne ne de andan kori ke awawotana kappan maka. an angana rangana mo gatina bazur ke korinya menan ga daga heranya jage daga heranya ke a akan kona ho kapan korike no aranyi metam pindi anduru on tata kana nambugu mana problem akinyang eh, korinya nin ke ngeri korinya mo gongo awa siran ni kanda ngana daga na ke ngari mo gonka anke mele annata kera ga ando kenda ga sado hinu nya renga baka n'an nanke ndina kerti sado hinu nya renga baka ando kayin na. idan warjaren na karaken muru Allah no kunga warjaren na aya maga be su ko manten ni warjaren muru ko ya Allah subhanahu wa ta'ala o ga bane batta mo gombe ona warjaren muru na abane an ana daga warjaren muru o Allah tananga he anda du andu di dunade parce que an gana duna sugiri ranta hari illi hunja kinnanga shayru hunci bane ranta kinnanga an gana duna sugiri iranta har godo bane kinnanga anna ko ga gilli aga war jaga nyurwan dinanda kenna allah subhanahu wa ta'ala bane ko on tano ga war jaga nyurwan dinanda ga danga allah subhanahu wa ta'ala walakin anna soro nyugo ngari ina daga qur'ana ngaya no ngudu ke inna hadha la rizquna ma lahu min nafad ti kunga daga na kunda bare ti war jaga nyite ngakitte awa qifara sallallahu alaihi wasallam ke aya ga kan hagatin be abubakar wanonga ne aka palle manga gidun kummen wanda aro dingiran cuka humante amma na aya ke wuto ana ayirdu awar nga wasane de umaru nga are ñagare ñaginte nga farenga ne hafsay amma aya ke na ana ayirdu ke haqqeya awar jakenga wasene usmanu ñinonga adira ñagarum pilli kina fata da bane nta ka batende kama aya ke ta na ayirdu ali nga. ara nyagare fatima yaginte ñikenga haba tugunneren men kana aliya haba tugunne kebe gara de madina dina tangana howondan minne ña haba tugunne keɓe ga kara kam kamma na abu talibiya kelle ñugo ali ñinonga adira ñagaren kine yagunga ka manje inna hadha la rizquna ma lahu min nafad suratu ka aya ama kinai nanti irudu ke haqeya aga fatina abbasu ñinonga a haba tugunne ñani a haba do abbasu suni haba bane ñayi ka ama aya ke kinenantana yirdu aga fatini le ñagarin bana da kenya togo a fatien palle kengani fatima ya aga fatina amati fatima igonta kahinanga yagarenta kahinanga an bane a kenen pay fatini hangu ke aya anna yirdu jumanguronga ke haqqeya ya akhi faren maken aha faranya na qur'ana nyangi mo gontu wa ma modin talbe be ga tanken na du juma nguronga ke hakke atenya na mo gontu igonon kaga na kya kam juma nguronga ngani di koro sunni ta hunu takki takki takki do ke ayer dunga ngame na'am ken qur'ana ngaya nye aya dareani alla digan kanne nye ni ya ke garange baraje nganda ngana di harfi banu su baraju tammi na'am kena gello qur'ana nye suratu sadid on ta na karne amma nan tan nan ta ku juma nguronga na yurdu ke haqqe ya warja ga na wasane leslinte leslinte surtout hinu be nuga ka hinai leslinte bakan jabu danga na wa hata jin hada maran menga anna hay warja ga nyuru wanda nan ni koy allah subhanahu wa ta'ala ali ginda nan ni koy allah subhanahu wa ta'ala ona warja ga nu koy ona warja ga muru allah ya walakin ongrina sababu nun qanya nka sababu sababunu kunu ko renye soxineerenye yen kenda simma sababunu kunu morin taliban nasini kuway tapuku ado doma gumu ku ho me ko toko yen da kenye simma kum fati sababu kuyi de sababu keni nga an gollenga kare ma sa ko kompeni daga dan nan golli an nga poro nan nguru kattanonga an nga aéroport poro an na nguru ren kaga ni. illa ngana karanna ngur katan to otongenga karangunda na gananga illa ngana karanna ngur katan karangundrang sababu luka ka kene ke gol sababu ke dabari anna alla ku amma nan tanna sababu ke bane dabara no hokita no sababu ke ranta hokinnang nan tanna nan taguna alla giri bane anta sababu sunyana ke tituge alla kamade anta hokinnanga kedide akembe gati wo kunnu ayantona sababu kaga dabari akan yanto ongolle arganna murena nga duna murena nga mona su ko sukohumante murwa na sababu nun da bar kubenu daga ni sare andi oni girina kinoi wala kan honu tuge sababun kamma honu gaga daga sababun yahoyi kebe ga heti sababu ya ko tappudi kawaranu honu gadi kun kaka da sababun na karno nanti kun na allah wala kan onati gella gana ni gati sabu ni garanye ita kunu kompen da igande nari rakandi na Allah kini nkan ken tu tuge Allah kamma ta Allah nan birande ille ngana karanke ngado bitu ginu ngango nya na sakandi anda sababu nyugo da bari kita ke daga tan nan da ma daga nda amma kanya ya ga muru kita zan awa taji ni ona ke ha me warja gunna ko maga Allah subhanahu wa ta'ala ona warja ga muru Allah ya tuhinu hilliya ko hanan ni nga ona ken Allah subhanahu wa ta'ala kiri ano warjaga din ni kannan qara sabab be daga tenga no da sare ando ona ken da bari to ganya ganu komerta gunya ganu hube tana ganu ona ken da bari insha Allah ta'ala warjaga ngarni dan fabtagu qamurundi inda Allah alla ne arrizqa warjaga nga ay gononte kada kuyenga kada temmuru Allah subhanahu wa ta'ala no kuindana ni Allah subhanahu wa ta'ala idan an gana daga warjagen muru hotana ya allo hilla no nogondi warjagan danan tanonga maganta allah subhanahu wa ta'ala inna allah huwa arrazzaq dzul quwwati almatin on daga karangana وقوله أدى الله سبحانه وتعالى دقان قلنا سورة الأحقاف دي ومن أضل yambanen tanonga agan cankinta istifhamu ñanin kamananni kannanga annafi wado hada warni nafi nalli iti istihamu siganga ablagu kenya ntimmanta min annafi almujarrad dinanta katan katandi duronga arabun kannin do son kan kannen tabana arabun da kannel luganda angana honkatana bakanonga anna riti titirdinden cehenga kenyantimmanta dinanta anna kata bakano bane idan tunkanti waman aballu. ay la ahada adal yambanentano agancankinta mimman dinanta yemmenga yadau yemme keɓe ga kirndini min dunillahi gelli allah tananga man aga yemmen killi yemme be. la yastajibu lahu kenyam man tajabin de nyana kirnda na kedangan ila yawmil qiyamah nan daga wara masigan kota ya yambanen tano agan tankin ta ke kamanga an ga ho killi an ga ho ke be killi masigan kota ranta jabini an ta girindan to kono an ken duman tan na kenya kamma makallanga langa ko na na agan tankin ta ke kamanga an ga na hon kira ga manja ba girindan to kono nga anda hon kristine sino illi sino ziki sino na kata aman jabi akhirin den to kononga nkanga ho gilli badan ken na ka ka sino tammi sino tammi do aranta jabi ni makiyaman ko ta kan kiji an kan kan ta akhirin den to kono ko kana na gan can kin ta ke kamanga billahi alaikum min jadan kan mutu golle ne 15000 faranna limbiti gilla kenga 15000 ke kan takinni yala nga tokki maka golle ke wa a an ga dingira tana de wajib ga kenga parce que an gari kebe mundinga kemma kitenonga an kan gonda gollen da barin ka 15 mil ma kitenonga kebe kaga modin talban kibarun do hoynun di sine itina irigi ken nan tinenye irigi ke agemme ade irigi ken nan tinenye anta ho an ando bara ko ma hunga me kati ando bara mundun denga kati ando bara girndenga me kun kan tanjabi asuni misal banenye allah subhanahu wa ta'ala anna ya gilla nan jabin kan mununu ku benu ha kene kaya an gana ku girma kiyaman ko ta kan kinyen tan jabin an ga honni ni adra modin yana noti mai mega ti modin yan an ga ni ni gelli eti wa dome 98 ko ni gelli 98 wa dome wado hada gelli 98 kallo sana na sino mani me ha sino tammi sino tammi do bane sino tammi do bane kan gondi anga kebe muruna masuro ko ta sanno problem nyana me an kan ta hakre ne nanti sino tammi do bane ndo ke ado me aga sino fatini sino ngemmea sigin kana hakre tan na ta to nga garante nyana ndo kan ta kenga labada ta balon ko ya ay gonu ngadi iwumuma keme ibu kase nganai kallanari awo kuda ka kisumano ande kita ke an ko gonu mangida mi gare hante nganga de akan ngana kara e, o ha bay man tu o gare hante ngate ken kadami ken kande kal yani ku kabila ke gare hante nyana ku kita ma hakati mbe Allah mbe kanda kan ha sahe nga kinnya baga nga kinnya ho onda minna ko ni dangani ko amuru ndini katiyata o hinda kita ina daga kinnya ya akhi sere tana ganda ken ko ananyi modille mega e onati na modille mun konturunye walakin mona to ngumban gandi me daga ne kuni na me jamba kuni na tauhidi nyagaja mona tauhidi ka bangandi me da kenga ko horanta gemmea ho giri ho ke bera ganjabini ana daga dotor langa sa sa anda daga dotor ni tahillo ta suka sa rum mo sira nganga no ngalla man tano ngalla ha manga tika dotor he tu hoy ike daga doruwa anga no ngalla nan daga ahan kada ke modi giri sino mani mi anta pa dun kitta anta tumana man nan anta ke modi walla anna Allah giri ke modi to kono ngadi gujan to kono anna Allah giri do ma gume nyaga ni hube non tayan kini me do ma gume ku ngatu kum me kan to nyimme ani o ha inta inta yan kini feu ha kunta yan kini apre itimin to kan to kono anna Allah giri idan yemme suntano agan jankin take kamanga an ka kana ti illa kapana da sere sunda sangintanga agana golle nyakitta de ma mala asaf shadid an ga taxutu nonga ñinunonga keɓe mega ku gollu dabarni taxutun kempa kempañani debencuda ke ŋututi ke ni modi xorenga ni modi xorenga ken kem menta jakindel do xoxa nka ke nyi mena ku gollu su ya ayana sorongar jaxana ana lemmunkina ayana xookinne kenna ta wadi ta qur'ana tafsir nan dar ku ngana ti tikeni makka kahir nunye walla makka hillaka awanya na kungo pes ka mati makka lukem beta ka kenyi ka galle mangai ngawa ka ko ana qawyu na ga andari ana ku ka ke hoy ana ta wa ken makka ka mana ke tinke de ken makka kallu nya gam magingara ma ka bugu du seda awra to awra hakana kai pes ka ngana to ka konni nan kuru hakran to goratin ah okudo ke me kibare ke nye heti ke wa ga hube ko no gara hay kundwa nkana tikeni makka lunya pour ke hakra pun to kunna to bara bikeni to ngunna mbangiya makka kairi duram beti de be so kairi so aruna no gondia idan yemme na gan ta yemme nga yemme kebe ga kirndini hoya ho kebe jabi dina danga nan daga wara ma qiyaman ko ta sira na gan ta ken kamanga ho wanta ta hilla panan ken ni. mm -hmm. قوله يجيب المضطر إذا wa qawluhu ado allah digan kannenga amma kan aga hata kan ga no nga aga hata ta nga aga ken idza da'ahu galli aga nakri ko gana no dimma ke be anga nya hata jo ton tayemme nga dulli ko te nga wattu ko te nga la tammi ko te nga kanyem me kana no anga na gira kan jabi ni tempa katinga jabun ni kannanga Allah wa yakshifu su'a aga hobren kaga aga kengirndi ni bakkano nga kanyem me kana no aga kenyana jabun ni kannanga yemmen tan aga kunyana maganta Allah subhanahu wa ta'ala idan o sharu nananti am kebe hakana ke munqata ati muttasila ya munqata wa hakada ati munqata amul munqata ati ken manani kannanga bal amma muttasila ken manani kannanga aw wa hakada munqata ado muttasila naga awa misale nyugortini nanti muttasila nganai manna huwariti hubega aga di mana kebe dagame kencene anganate gane mun kasa munqata gane allah wa a kurunu ka zai don wado hada na kuru walla ka zai don ayi zai zaid yana an kenne amma a agane mutasila zai don a mu amurun man manna togotana areti hubega a jelengandi allanta bane konni angana te koni na ka wancalliti kara bane ngam idan e, o sharundana rahimahullah akanti am ke mananni kannanga bal amman ayi kanyemme kagananonga anna fasar kunnu amman ayi bal kanyemme gananonga yujibu almuditarra aga hata jogotonta yemmenga aga ken jabini idha da'ahu gelli aganakri wa yakshifu su'a aga hoburen kaga aga kengirdini bakkanonga onati yammentano maganta allah walakin kaya tafsiru odangai amadalla siri siri siri surat naml di doken cabunganta hongirdina kamma walakin qissa ñuganonga odo ma konni nan kaso walakin asinol lato nanti ho kota ñugo killima sakana ñugori ani gana ne a ken pakati ñogo mu ina na kunya kamma kega mundanantere aga mundanantere biranbe kilma sakana keri ate wai kega ne na nya gana a gollengana na nya gana kita ada tun ci likkuntunci adune kilma sakana ke sin daga idaga iga kinya dingira ni. adani i ka honyen kilima sakana ke adi groupe lemu kun ku santa bugu groupe lemu ku bugu su ka honyen igatini ini sagonyenu kubetanni akillu nyanka ke aya kam aku santa kada aya ke kara amma yujibu al-murtara idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard akillu nyanka aya ke kam allah subhanahu wa ta'ala ku santa da kisi i toranga aywanun ka kissa tanan konniti a kamanga a gira nanti wadaga ni terendenga aga giriti wadaga ni terendenga a kiña dingira ñugoy killimasa kana ku santa ka bugu killimasa kana ke ka bugu killimasa kana ke ka tini i warna karinu kubetanni a killun kusantaxa yanka ke aya kamma akilunga an kake aya kamma gara aya kenu koni no ko betanni tammen kusan tagare na imme na suhibu tan no gonde akara wa hakada hoga do mir no kota nyugode akama no qur'an an na nanye sala salina nundi agaro kem bala gore no gonde kem musiba gara kata aya suga qur'an no gonde amunga suya nka arisimme ke aya amma yujibul mudtarra idha da'ahu ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أكل ينقاك آية كما أقرأ كا غرا قبلوا بينه غني كنتو قريبا كامغا وهكذا أقرأ نندر كنتو غاغا ساقي يمغن شاهد نكنا gellagana nganaro hikotondi hakatimbe hogantanonga agan jaabina anganagiri hogantanonga aga torangirnini bakka ñimmendi allah gahe kambiranga ankengaru hikotondi andagana kotanagiri ko an gana daga an daga na hiri hube gantan jabin jim men dan ko na mun danga ko kokira nan jabiya gellanga jabi na nan mun dan du dan nan na ro problem mun da Allah kiri gellanga mun da hibre be dan kita hi te be dan kita ngri bakano nga Allah graba na Allah na girndini kenga an gana kiri an pandu karni ga fu jabi da nan tan danga no ya ke barango ando lemme na go patron dan kata o hube tananya ngo hi kote a humanta da hine enco allah subhanahu wa ta'ala kiri anna allah kiri har nan kaso hilla kafano sheikh islam muhammad bin abdul a warna ko ni faida nun nogonde mana masaila nun nogonde nan kaso hilla kafano nga ikunga i hilla kapenga wa mununun do hoynun cukilli igana jamun nogonde me hinga koto nu kubetan kunga allah killiya me oku sasa kallu ngana bono ku ani ga hilla maliniya mobili ngana nyange te ya tegene sarati nyaga na gana nyange doru ya tijani hube tana gana gana nyam mogombe ina modi go to konko do kan takebe ne to kondu nan ko ko ne kallen ni jamun no gonyari amma igana ro balaw no gondi problem ngar difficulty gore ngar tan ni kon kana saga ne kata Allah ina Allah gero ni gana kisi ina saga kati hilla kapenga oku gallu hingana goto nuku ani iga ke mogo nyana oda igu gaso nyugo ngare allah ya hamuhu ati iko oni mati hotano hogara masala tiga mobili gonda danya awa tike gane ke mobili kamanga ike mobili ngana nyange su angana tiya segene walla na no nonye ati harangane gunne nyedi ikana nyankandi nonye ike oni mobili antaka kinye kendi kadimene ya ni balaw nyai anna tu ken ko nanga ro higo ten ken ko nanna tu hubera gan kisini ka haran ken ngana ro ten dikyani ay gono hari na har saudiya haral la man piju ke na daga tuzuri do hilla kapibane kana meno ndo ma kon na da yar ka sebe gada hiji jamani ke hada maran menyen akan da ma gada alkaba ngar e munu gore ke o nyamba to ma ngalli sa tanyi me hawre ha munu gore ke ha ya akhi kusu sada mbi to kudenge hiju nganti tindine tauhidi ngahanawa ha haram bi jazz khata sunna serende nga hiju nga tu ndi tawhidi nga tan ka bada tu munu gore munu gore ko nyamba to mai ga danga ranyi mi hay mure ke ti balonga aw hoga be hay hi ke di kundwa aw hoga be hay ke ne ti ki lugu do ki lugu di wallahi ngani tirndi ndam ko sutay nda irdu mutu ay maga tamudo bane ani tamudo hillo ani rem panni kiyai ani kiyai on ta ona irdu ka hakken ne lendo suba kiyaman kota wo tu ken kam ma dina arjanna kiyaman kota ita do garanti mutu i gallen kan pammi kay amma kille ke me jonge kam mo kille ke me ni kannanga kille ke terne kannanga ka kam kille ke qur'anan na kan ni kannanga do hadisan na kan ni kannanga anta ho ho tari kyanga ba gurupu ke no gon andi gonu nam masala awo ku be no ga modin kille ke ga haqiqan ni wo gabe ti a ah, ti atina qur'anan duronya sana de gati hon takenga aga len kam pam pay kele kay ta tino qur'ana duro nya sane gati hon tage an ga ngatu mana qur'ana duro sa hanawa wa ga Kam palle so ga nyimma na kende haraga na qur'ana duro nya ana qur'ana duro nya no ko antir ni yala da qur'ana duro nya hana jongi ko ika gumundi wallire mundi farenda qur'ana duro nya hana tinu ko nan tanyang kai ha ada masandun da bari ada nya alu ya gonde khaybara ta ya gonca gi mo gondi sahaba ñugo yaxen buga dama ni kutu ko man den da bari walakin farenmati qara qur'anan cagana kini nyaki bane anamini farenmati qara qur'anan cagana jongillen bane ama koni kembirenga o ñaxe farenga ona ma manten togono ho sahanten kamma hara gano gante na te be surtout an ken ta te a nan ken palle parce que nta dungena sani jondi de parce que huja gore ma ka ke a ŋuina ñaxonga allono xiriwa ñan na kunda na kunda koyne hike korondi tanni ga kal tinga ben kita nke tanke nda sa salli arno suko man tanki tinke dan kan tu hilla kapin golle anda ampa junko anti ke na dabar ni miliwai ante wa basu ndara dabari nda wara ngutu miltu no hillin kera ken dabar nduguta anta ne kewa anya kantina a milo ke miltu no hillin golla anyi kan ka baka ke ya ande kurajena nkamana mpuja nan dikke hata jini lo gili wanye tan na hata bito yi wini ya gonye mene inta kai na mene a wankan puja na tanke na daga ado ho ga me injoy ne bandin golle ado ho hon ta me injoy ne mbane ta an kan karne ta ta na gili wanye inda ngani pes ga balle ga tintu na tina tangan nan magari nyina na ka koi an na irni ngari haga tinu benu an nan magari na ma duran ga tinu yankin nan mene ku ngana kinyane ran kullun do korosu ngutunan tawu pes ga watu kawiye le aga tinkinye an na daga na kum ga nda do injoy ne ngame gadi an ken qonar no holinga nduron kine tan laga tan bidonga na kana ti tigli wantimme ya akhi ay gonu nga ku manda tengar to ya ay gonu nga tilaina wala hay go yang kitanni hoda ko ni nyimmera ti sinan binne ke koreke ida kenya duranga be nyin jaji maka kube ganari ina ina ti awa keni bito sikya ina kuya nyare ke ina kya nyana igana kinnanga teppa nyaga ni ina tepa ke kawndi ina ni koreke jurake at ken jurin tengi maka ina rora di kundu tanne na jinnu laita ina ta anya mando kendaga walla kenga aji manya gani ina honno autu tanne kore ke ina ke dano gonne hine ni hine ya tanna nyame ina kina nganda na daga ina tikke iga ke dabar ni jinna nun gara golle be bariya ha iga mpagadi mo gontu jinna nun nyi turni ni ke golle ga na to ka ke golle nja ga nyanke nyime jo di na utuna roji ke dibane anta dan ko en tibalo ngollu ngol kuni criminel ngollu nyei ko ha lakaran takati na ti tanda modi surun bonondi soro be no gollunga nu kay ka kunu soro surun nyai ti ware modi surun Allah ko mo suru alla ko mo tirata golle da barni ha hube tini hube tini ya garen daga ni daga an hera nyanki na maninga andalli yagaren di kina yagaren ga an gana ko ya yagarun nyugo no daga non tatin yagarun ya yagarun nyugo ni daga na mundua igana daga ida gana na tayi ke mata kan tere ken ka hera nyara ga kita mo su adu honari ra men te men ngalle nyimme wande akar wandi go mani ngalle balon dan jira ko ga heke men manna na adu ado ken ngana na te ki ke ta kan te ta ga he tiken ni kren ya ari ken ki te kam mo ga yala dinya nan ngar no golle dan da garni wa hi ngana ko ta na ti boti ke me ma mun da den ka ga ya kunda ke ta nyana kam mo kita ke ite me dan ken na da bari bas garante suro no mando wandi mani nyang ko ti medi man do yugo nyamani nan ko timeri kita ke ke me golle di tede de ka ga nya kunda ike me dan kella wa da bar no na man ke to na nya ada bari Allah na ambo suma ka ko jaran de ne problem tadi awa idi ga mun pai tene ka ada ro je ni nga anya me kita bara je ne nya kene kita ya akhi kati balaw nya fodo min nugu don kula ko no boti soro nyu gona ati ba nga nyini ha banu nyu modin talibo nye bo kudi ga mun na ko ni torno o kula sira ha ba to ko ere ha ko an tan baba na dabari wa mon talbe ni mon talbe kan ku be kada dabara ni kuma sire to ko ko ma sire jammu ko ma sire ka ko ni mon talbe ni mon talbe akin bakkan da ran kan nan sai linda an kitten anu kuntu ya ku be ha ba golle ga ni akan baba da mbuga di an an ta ko na daga ne Allah da ho ho nyari ken da ko fi nya har gumban Allah da wukini nga ko ni i gollu ni ko ai ku ne Allah to so eska ku duwa ngai na jarabi ni wa amma ngari nu ngana duwa anda ta imbenyen kuminanga anne daga kata modi ngannan kal sum gandi tan na jamu kita korinda mbugu bakano ho an pillan kay nu koringa kesu ko man na te tikke ganya ta haisro no ta haisro no ima ko nan ni tan na gotam pananga de. an na gotan la den ni jema mene kenda bugu bakano nga nke daga gotan nan gira anke ngati ni tu gotam li ni kem balle no en nari watenya gani na ta ti tukuti nanga janna de inanga janna kana mene indanga jabira ambe kem pakati har do toro nyita amma nga do toro nyita en kallen tu intenyen kenda watenya ga jallo su kentu me angen kalle ke hiti kenga de parce que hay ga da yiti jaranden ju arata angen dan gellen bure kallu kwa kita watelli ni nyangwa watenga na na te gemu ta ga dan nyakundu ta dan ga jakka nyamya ya akhi kuni bandin lu nyei wallahi ngana rokotandi angana jabin jaabinda nan tanu maganta Allah angana rokotandi girnda nan tanu maganta Allah Allah bana Allah na su girndini arno ale halan curon ya rabbi arna tawhidin to batin doni lunga يا أخرك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين بعض بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب توحيد شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله أتي روى الطبراني طبراني طبراني ده إلا بإسناده في طبراني السندون معنى هذا لا كنا أنتي ko sanaduni mana ko shartini akan yimme sharti pe wa hakada muslim ga ga pe bukhari sharti ma'ruf kan pinten wa hakada muslim sharti aga ga pinten aga ma ga warni oda kan karamu salundi hakada kan ko ta madalla suro da munakasa nya kamma idan haka ko nan tabarani kenda hilla wa hakada tabarani ay gonun da ko nan rijaluhu rijalun sahih nan ti ay gunga kunga kuncurunyen mana ay gunta hantenyen mana ke riwaya be hakere ka hino tabarani dan ke riwaya nan ti haditha kay gunga isa hantonyen maganta binul haywa kenga no gonde ibnul hayya anyi adru senchirenni walakin awulla garunga a kitabun be a kitabunga boye ikhtilafun da kitanya da'ifunga awulla garu a kitabun be kem pakato danke himanyadi an gan pincurono warna terende walla ga internet laininga walla ga wotanadi kem pakata an kitabu iga bita ibiya idan a kitabunga be awulla garu ikhtilafun da kitab dokan tawde gatna gana haditha be da'ifun yen wa hakada hillandi iwatana wa sanadu kenogondi ken togomma koni idan do kan caba bunga hono akonni nanti haditha be hakana ke ona hainde nyaade mana dhaifun banganga walakin hono gara koy nanti haditha ke asahan nyene ko hono gara koy nanti hasanu mo gombe idan tabarani nu kunga no be hilona sana dum payna anta ko muslim do bukhari go tabarani da hilla bi isnadi je tabarani sanadunga annahu nanti nga igo nyugo ka annahu nanti nga bamiru shana afwan nanti hincanunga kana fi zamani nabiy sallallahu alaihi wasallam anyi faran pakatinga munafiqun munafiqi go kenyi faran pakatinga yu'dhi almu'minina kam munafiqin ya wa mu'minun torno kam munafiqa to ko makone ay nunti arawanya na abdullah ibn ubay ibn salul warna ya toranyi ganga gabadina ta su ko mante wa haka da arawanya na taran kagai walakin munafiqi to ko makone riwaya ke go idqoni nanti munafaqi go nyino nga faran pakatinga anyi mu'mininu nga anyi torono munafaqinun tora amanan peti katunde bane munafaqinu nga mu'minun torno ti nyammo gon cuko humantenga wi torno ti nga wi torno ti jambanga wi torno ni gundo mborto wa hakada wi torno na salama gumbangani na eh, kasra nga na tengunda munafaqi go nyino nga kanyi nun torno faqala ba'dhum mu'minun yugonuti qumu bina kagirto okuya nastagithu ona habandi murenya برسول الله صلى الله عليه وسلم تي الله فارنها من هذا المنافق ذلك منافقية إذن إيقون انتو أنك كتا صلى الله عليه وسلم ona habandi mure nyati farenga ano kisike munafaqi torang oda konan dangani al istighatha ni kanna arabun kanne lugande talabul ghaus talabul ghaus ani kanna izalatu shidda na kota nga na kengir ni bakan kama na kota hogote ni bakan maga idan iti onda on daga haɓeyundi murenya ti allah nga sallallahu alaihi wasallam gelli ke torang munafaki torangi kembiranga atakdiru mahduf kembiranga igiri nalli nalli katta nga sallallahu alaihi wasallam ay faqamu ila rasulillah faqalu ya rasulallah inna nastaghiithu bika min hadha almunafiq kani mahdufunga idan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi ñimmen ti sallallahu alaihi wasallam innahu nga la yustagasu bi inta habandi mure nyana tinkeya wa innama yustagasu annama iwa habe mure ñana billahi ti allahi habe mure ñananta ñani ken anta muruni ken koto kotongirndan kamma anna murunu koy koto kotongirndanan kamma kenne allahi idan ay farenga ti innahu la yustagasu bi amananni kannanga nanti farenti haɓe murenta ñanati keya hohondambinne suka humantendi wadahu hohondambinne haɓe murenta ñanati keya hillandikumunti manan petikenga farellaga kuɓenuya o haɓe mure ñanate kundi hadamaremmellaga kuɓenuya oy eh, israila ngara haɓe mure ñati musa mogonɓe fastagasahu alladi min shiatihi ala alladi min aduweh idan yeren pay kene musa rawa kenda faran karaga hibenu o habe mure nyana ti kunga amma raganta hibenu ya onta habe mure nyana ti kunya wado ada idan ay gonun daga nanti amanan ni kannanga mana ke to tora murge inta habe mure nyani ke yatiken ay gonun da fasar kembane onat na'am ke to tora habe mure nyana ti allah ke ngantanya nyana ti farenga saga kan palle faren ganta kubenu ya mara ganta kubenu onta haɓe mure ñana farenganti kunga faren cahandi warjagan kininga yagarincire kininga gilla kininga kero ginda on ta haɓe mure ñana ti farenga kenga amma raga kubenu ya ona haɓe mure ñana farenga alaihi salatu wassalam ti kunye idan kubenu ga gana habe muru ni kubenu ganta faren baka hohon dambinne di kaburunga walla gidenga walla sollenga walla lambenga wala modin talba kafiri nga ngada kana haba habandi mure nyakenga ya akhi yala farenga te haba mure ntanya na tikaya kengara arawa habande nyana ndangani wa ana tirndaranta habande nyana nda kota bani gelle haka tunun nogondi idan shahidu likannanga al istighatha tanyana ti allah ya ntanyana ti seretanai mhm فيه مسائل فيه مسائل محمد بن عبد الله رحمه الله أتمثلا كباب لي كنني آه، باب الاستغاثة والدعاء الأولى هو هنا أن عطف الدعاء ننتي الدعاء كساغندنا على الاستغاثة هذا مريك كمام من عطف العام كنا قال له لوغن تنشاغندني على الخاص هو كرغرنتن كمام إذا أغنت الساسة الدعاء دعاء دعاء سكه من تنغرونا نغندي abandi mure ngaronadi keri mure ngaronadi saha mure hohondan minne no ken nogondi amma oganati al istighatha kan kannanga izalatu shidda na hokotenga na kengirni bakanyimmen idan al istighatha ken fay khasunye amma obe gani addu'a kenni kannanga ammu nya kene kenga idan agati sasa min ash-shirki an yastaghitha bighayri allah aw yad'uwa ghayrahu idan kan bai haka na kan ona tin min baba atuf al am ala al khass awa allah ko kare kare ten kam ma yani kan na hawo kubare nyen hmm. hillande nga tafsir tafsir qawlihi tun kan diga men nga kan tafsir nga ga ti wala tadi ma qirn min dunillah dal alla tananga ma ho nga ho ke bela yanfa'uka agan tan ken nahana wala yadurruka agan tan torono idan kebe hakana ke ta tafsirin ya hakana ke aya ke manam peti kannanga ay gonunti yala na hillande aka palla alla ga ta konniwa onatina fare sallallahu alaihi wasallam anta ho ka palle nka amana ni kannanga atanji tanni gankaru mana angara tere sungara ga hotana kappa alla ho ke beranta kamanna hana gana bataranta toro na gana kuta an na kun kamannun killen nyanta inne ga no kusuma garonon iga dingira sumaka ka hinonga ka amanan di nanti farenga hilla kapanyana hasha farenta hilla na amma an ken kaga be ganya gane nga sallallahu alaihi wasallam hilla kapano ka hiya kahiya ga gonu ngallati ay to oninta hilla kapen ki to na diganya kari eh, eh, kedangani kaburun dangani walli to na diganya kari lamben dangan kada ike oninta digan ka kita ga to na ni ke kan abgan ta danga dia kenga an ka tiya mania an ka himmen ni kannanga kan ken koto dange eh, homaro imbendi ti taba siangen tababunga agara siangen kini mununga wa idan magara dia idan tandiri kya murun no maga o ga di ngari nu kusi hilla ka panu nganu kusu o kuni nyota innunye o maga ngari renga o ga di ngari kille sudi i hilla ka pin kille nya gano olla to baka kenga mm. الثالثة سكان دينا أن هذا ننتكب هكذا giri نهوتنا غير الله تنانا huwa shirkul akbar kanya ni hilla kappe qor qor qorenga warna allati ayaka kala fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa hakadha inna shirka la dhulmun azim idan sirabe gana hillandi e hotana kiri alla tananga kenya ndan kar mo gagiro manda du woli nyu gagiri ma anda woli gagira ga kunyi megara kubenu ya wolinga manda qabru nyu gagiri manda montali bagiri manda jinna gagiri manda malika gagiri manda annabi nyimma gagiri ko honda nanga da gir Allah tananga kenya to gonni hilla kape fara muhammad sallallahu alaihi wasallam an gana har faren nya gir nan tanan ngarja ga walla na san kinanga walla na kenya ndangani kya to gonni hilla kape diga mar ho nan kirne ni kirni honni kannanga Allah subhanahu wa ta'ala bani anna Allah bani agin idan kebe hakane kanga soro gonni ni urummu mai kondo duangunya na mai ya tegene ya tijani ya abdulkadir jelani ya badawi ya sayyidat nafisa ya kada ya kada ya kada ke suko mantanga nati hilla kapano nati ati kumpeti hilla kapano an nasru sunun kribane kempeti hobure onati kenya to onni hilla kape anga tun kubenu nusro surunga de na kun kri kenya to onni hilla kape po gorenga an kirnden cuko manten kanu ko kamma allah subhanahu wa ta'ala الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرجاء لو فعله أما لو فعله لو فعله إرجاء لغيره صار من الظالمين الرابعة نغتندنا أن أصلح الناس ننتو سرنتو سوسوسو هو سرنا سرنتو هو سرنا كي فار محمد صلى الله عليه وسلم ننتو سرنتو هو سرنا لو فعله أغنى أغنى هلا كبكنا إرضاء دنيا ligayrihi itanandangani sara anyila garni min adh-dhalimina gellito nyongundanonga soroncu susuho sirenni kannanga fare sallallahu alaihi wasallam aganya aganda hilla kapekenya nkamanya nanti hilla kapanania amanya nanti hilla kapelungoyi adanya sere wa dungai murenda ngani tanni anyana gelli hilla kapanonga masalan hori kata farenga ati ko ni wadu ngenanda me iranta dugenanda mona ke xabura batu wallona ke muna batu faren dugetai a ñahillaka pananga anga do sere xalisunum batte manga do sere re ñagaren batte manga do sere batana ŋutu gollenga a hilla kapingolle go kamma anga ma kenya ñanta dugena ŋutu anga naña pour ke anga kenya kitta hilla kapana ñananga anga gonun kangalla i hajuntadi i hajunga do kere ñagare ñaga segenen killeñadi a daga na duñinonga magara waragemininonga maka ko iga ah, do barte ma ma metu ho a ni tegan kan kan le manyugare menga iga da gibaren ko ta nga ha ka to ko buna tanta da jawi an dinta kinno kunu do kunu ya ahi ni go ka gara kem mugo ayille ayille daga na jawi an ani kan nen ka tudi ho ke la ilaha illallah ani kan nen ka tudi ma ga sahu hatte ngana girana mene alati haidara lenya garen ta ate ati killa do nyen ho ke dara to ngari sa ida lenya garen kine gara kine durambe abubu iti tike moga a tike kille tike ibugu le nyagare nga kompendu kontina mbugu ona tike su komante na nya mujamala anta gemme nya mo sudi na nya ko ina sere nene walla na nya sere lungu dangani anta gemme anga go ngalli igana dago karanu sasa haba tugunnu walla hube tana kubenu ga hilla kapingollu ku kamma igana daga iwa kafe idi wa nyana kundunga nan talla ni ke sondomentu allah watu kaburu baten talingi keda allah watu ken talingi dan ka iwa ka hina kundu duran ken ti dona ti senganda ken tan dangane na sereta na ka ban kan nyimme ke senganda erenga wado an ga gonu ngalli gana daga kaburu ni kan nyimme ta sa jere alhamdulillah wa konturunga ke indaraga mini denga indagi mo kon ko ne ka burun kamma i wada gana di batana ti a ah, ti kon ton tanya ni de allah ison no metu allah wan ton no metu iman karaba nan denga es ga dangu to nan denga nonga iman ti ti nan ti nyano anyi man ter anyo kilu ngun nan daga nonga do kan cha buda hilla kape hinen tadi ke fare nya ha kene ke sallallahu alaihi wasallam soron tu o tri tri tri agananya na sere alungum muru ananya hilla kapana hede nkadanya na sere gwa yonkil lungum muru anya hilla kapana nga aha diga mara tanan kengen kamma tiya patronu ku tije ta man denga patronu ko den ka kita nan karle manyen itanta wa biya kunnu anga na la idanya ga anna ko rasulullah kannu anga mana mana diga mun konni ya akhi maka dabare aso to kan tawhidin kamma korindo ne won tuna kenya no gondi to kan tawhidin kamma dulle nan kari an basunta nan karase ganan karle ma an bannan ma walakin o kana ko ni to ma se ganan karle mun to gonko on ma ti jani gan kon to gonko kena balaw nya girni ni balaw be ga gille ke da hay gille tauhidin bangande nyani ke wada الخامسة كرغندنا تفسير الآية آية كن تفسيرنا التي آية كبه بعدها كبه كآية هلّه kenga yani kannanga suratul anam aya ke wa in yamtaska allah bi dur fala kashifa lahu illa hu wado hada gella gana nyu ho gantana ga toran ni maganta allah subhanahu wa ta'ala ga he kembere nga kirne ndo laga do sande ndo ha bande an kawa muri ni koya allah subhanahu wa ta'ala be suna laga do gasen muru allah be suna ha bande muru allah hu be ganan kita toske gella laga nan me meti ho bure nga girndanan maganta bane kebera ga hongirni anna kenya tirni no ma kebera ga nta girndini billahi alaikum walillahi almathalu alala nke sasa soro hillana no masalan muhammadu dukre ha taun jabin pay kene semben na ko di kodi kamba bangenga hananna jabin nyani jabin da giri kanto nyugo to ada rinke tandi atagnin tankam ma toran kam pampewa muhammadu dukre ran tagire kanyon to diga mara na girndin kamma ikorolli swatagunu serebe ganari nganga ati mahamadu gelli nanta ligire kenyon to i nyimmendi injaragini min tinjaragini itina ama diginga ini ngara kebe raga girni na nyimmendi anta ken kelli hube raga anta anda kana kenya giri maka sun tinjaragini ha sere su ganari nganga injaragini anga tin ah sala mi jati kele mina bujinna na buga nyimmendi anta tini ke jabi na buga nyimmendi wa babbe sun taka konni aha waten ninke korin ninga hota na inga kitab na muruna Allah ma ana kengir ndi bakin nyimendi min daga na katta kebe ga tage baka mani nga gala ni kaburun no gondi kiyaman ko ta gal sikki Allah jomme na gani nuron ta dorken ta Allah ga kitini na tuka ti gollunga daga na kenya giri sahi balaw nyen kenna galli lebu nyei lebu nyen kenga ha lebu gore nya kene kenga arno ala halan tironda idan Allah kebe raga ho honda minne ayna toran kinyanga jarabiya ay alla na girndi baka nyimmen da nda kinya nga gira na girndi baka nyimmen hmm asadisa ذلك لا يوقع في الدنيا مع كونه كفرا السادسة la yanfa'u antana handini fi dunya dunadi ma kaunihi kahinanyangen kaga ya kufra kafira guya idan khasra dunya wal akhirah tumundin ni nga angana ka kappenya maka simma wanna hana duna jade a ah, go gelle ke ona daga modi mbangenga imanan kunge ko ni na inan jidiya he alla ga ku kunge nga na hakati mbadan nan daga modi talbe mbangenga yanya hakatiya wado hada alla da ko ne nan tike wasi lagare be anga da yokube onu some annan na hanga ben nya kitta kundi adan nan daga modi talbe nukunga iya bani kamon talbe golle suntali watte kebe ganga anda tappellambi ancaha allah gata anga sana hakatimbe aɗo tappen ciitindenya ñabane kenga tape karande a tappe kada be kara karana to make aye ara na kan ñimme mega tape ka ni wahale be ga yimmende dai yimme bane ana kentu anga nunu nugudun kutu korewa yimmey walla watte tanai idan hilla kappe ke angana ñam antanna nahana dunadi wa kasra gon kali gadi amma nya dunai aman na duna di warna ngara kebe muru kenta maka ga kinnanga alla gara ga bonanga warna ngara ka hiri kai anya balonga idan hilla pe jamun tadi angara kebe muranta kita kasra on kanu ngandu ron ta bakadi anga ga ti ka hilla pe ndi go ma mamma ko tayi bugu sadi ga hi kita anda hi ken kita anga na tubu kala sintanya alla rai ampana faula ka yubadilu allah sayyiatum hasanat kanan tallan duron bugu ayan duron ta bakka ken diga men tano illa kappe amma ro abadan duro nga bugu amma anti tanya na ngana tubi ko tubu ngun tarti nga timme suratul furqan de atfa ulaika yubaddilu allah sayiatihim hasanat السابعة يرندنا تفسير aya nga ken tafsiri nga asalisa aya kebe ga nistikan ken kan nga agati fabtagu inda allah rizqa kala warjagana kala kemmuru alla nukunga idan warjagonna ko nukunga allah subhanahu wa ta'ala rizqa bi hakana ke halun tampa halun ne idan warjaganga kenna alla bana nukunga bana lana ngarjaga anke ngana daga tagu tu ko ta suyurdu anan kemma walla korosulle munnu ngan kitanni timodi nun tinan to sayurdunu walla nasjunu nyanan kemma timodi nun tinata to an ambitikin logondi kilanu linia walla jinnu nyana ma ille ngana karangi humpunu bagati nunga ya fi anga mam mo gontu kunji timin to kana to gorno irame ngam mana ganta ida mo gon ko tenyende iwanya nan ma hita nai de ona to ngun ko ni meda ngani ha mo gontu de parce que ay gonu ngadi timin to nyani kulor ke binne nyani walli dum be nyani kenga na ro ran kulle ngam anya ma kata siwa anna munduti warjare ngada duzeni muwa bono danga ken danga ra kebe kin modi talbe ngakun kan tabana ken dan dina bonnen ka kan tabana ken do bara kuma ko warne hadu sa ken kadi hujanyen angana harta ma surati nan ma mo gonya suron warjaga murni minna allah subhanahu wa ta'ala warna yan warjaga ndana angana data nanga anda mustahil umur mana anda yang ibal umur لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تسلو asamina segundinga anna talaba rizq nanti warjagen murundenga la yambagi kenta hawlanta anya hohotanani illa min allah maganta gelli allah warjagenga aharamuntenyani hadamaramen ken mundu hohoya maganta allah kama anna aljannata ago arjannaga la tutlab igo antu kinyando killunalaga hedo kama anna aljannata agoy arjanna gaga la tutlab inta arjanna ga murun hoya illa minhu maganta ken allah idan warjagenga anta murun hoya maganta allah anta ga wanna murun hoya maganta allah agoy anganta arjanna ga murun hoya maganta allah mo gombe idan soron soronyu gona de kunna warjage muru taga honunga ko kubenu gatna ga mata da selimin na nyakiniya anata da balonya kinai wa kampana anata da nasujunu nyakiniya idan kebe hakene ke kuda war ga muru Allah tanan hono ga du kunna arjanna ga mun Allah tanan misale zitti yani kan koku irdu ke tanga na irdu ke dabari ke haqiya tamudo bana ma tamudo illo juman ko tanga tijani tanga na kenya idan garan tungutu iwan cakki kun kenga yinya na kundu kun kaga da arjanna ga ga muru Allah tanan idan onati war ga muru nu Allah arjanna ga ga muru nu Allah maka ku hilli du be sumare muru ho maganta Allah maga daga katta sire angana gonu ngai na tay ti kama kanya de soro suru nyeni ku itanni ke gara kenya ona ti na'am illa kapano hana ni itre ti kammo ma abuduhum illa yuqarribuna ila allah zulfa kun kan ta ni idi batuna ta ne ma ko tina ino ton dinni allah subhanahu wa ta'ala di batu ti kwa idan an ka ga na daga ana warjaga muru hota na anta kitte awa ngana arjanna muru hota na ga anta kitte mo gombe hmm. التاسعة كبوندنا تفسير الآية آية نتن تفسيرنا الرابعة كبدني نغتندنا أغتو ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة العاشرة مسألة مندنا أنه ننتهن كاننا لا أضل ينبان تنو أغنشان كنتا ممن دينا يمنا da'a ghayra allah yamma ke be gara allah tanan kiri tirasun tana gan cangkin ta ken kamanga iganan tirni di kon cangkin ta suka humantenga kenya ke be gara allah tananga gara ken kiri ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة yembanen tanunga gan ta ke angara kebe ngaru kota sa kenga to otro gona aga hota nanu aga layan ta be su ko mantenga an kirinde kennan kana allah subhanahu wa ta'ala bana kamma الحادية عشرة تم لبانا لنا أنه ننتاغيني كما نكبغري غافل أكما نكن منغاناي أن دعاء الداعي بقى لمبرك قرنا نكغرن دمغا كما نكن منغنتين بقى أغرن دمغا la yadri kamane ken tatuini anhu baka girinde ke maga na mana kenya mawai nanti lembure ke gaina kamane be giri kamane ke mungun tanya nan tatu menan ta wai ni giri misale ri serebe gana inja batang inja gilli sasan ke ngama jamani late anda wa me ya karta ya karta inja watu nan tanga ini kiriya ha inja watu tanga ini kiriya ha hure daga sigi kan kaburundi ya fulana walla serenga ma dorunga ma burusu nogonda adi i guja hohonta maganonga dullenga hankata nga katta ha asagora ñimme kellanta hayna anke nga ya condition nogonda nga ken ñangkawa tamayna anke ndanan kirima anke ñangkawa gen kelli nti mandi urera ankawa tamayni kammundi mais kammun kantama urerandi kayfi har har président nu modunu ñani maga angani ni modunu ko hohonti maga amma inati ti ko allah ne hidangani iya gondo dexe ha anke soronga ngardi nanga falenga ko honda bindanga no gonde ya ken balaw de balaw sunta ka sakeya idan akama mungun tanya na bakan kirnde ke makam aha serebe ganta tunan tangi gilli ken nganjabi ni wa ha misali de pinna nya kere kai masala na anani sasa serebe ga saka ke dinong serebe as asgame ken ngai nin ke girta sa es kantaro ngadi nga jabi ni wa parce que ngenta tunan ta yinin kiri ago bane ka gumen kana kiri ta sai kandere ya karta karta karta na ka to karla ke ka ka kun tarawa kiri ne kedi wa aga wa ka ni wa idan ana kun da an ga ho gilla Allah tananga ato agun tan kiri ne kedi ha ato agun tadi gelle anya re ka taronga danga na gra halla taron tadi mobil ngana nyange ya karta anda hari himpe anda kukuri ya karta watinen da kita ya karta ato a unta tari nan tangi gilli ato a wogo ni ganyari nan tangi gilla nan jabi ke ti balonga kenya ni ho aka buru go mendi hore ati yakendo jalanga me ani de ma hore kaburu ke ati yakendo jalanga me ani de ma dema yakenda sarne mo gombe ko tanari ati kor ko tengi ani de ma kori ke ga ne ono baki mendi mo gombe ko tanara da len ko ni naxata liken kaxada hoko yo ate axa soromani ñaye gada axa kunnan cigi ho ana be gari ken ñakken do jalanga me burun ni nan daga ken ñakke ke sarandi hana ndari birame ana a kunkuttun kallunde bari maka ayeti adaga ken ñakken carandi anda sage nalle axa timbe na ko na kona dangana axa kunkuttu ana ka kunka kallunde bari seren kara i no noxonde an ken ta moxoto ma alla da illa ho honda minne no anken ta kentu ma yangan kate so ay min dino anken ta kentu anken do kan kirnde ngamai a anna daga ho girangan ta mo ko ke be meya anga ni ni kenna balaw no ko nyadi yangan kate nyani a ko alla gara ko mo be firawnu dun kono annaru yuraduna ala ghuduwan wa ashiyan anga ni ni akenna yangan kate nyadi kaburun no gonde anken do kan ngamai ti kenna anken jahandi ti soro suru nyani kuyi kuni woli nunya kuni ke konda wala ko kanda alladhina amanu wa kanu yattaquna alla woli nu kai mu'mina allan kannana amma kuma garanta tuini o kana ngari serebe nda hinne nya woli nyen ko tinda ti honi woli nyen tan lenni ne kannan ka kai nan tu woli nyen ati ti solle nyam konto igata kandini ti solle nga konto taga dikiten jaka kamana nyakundu ti solle ke jilo nti kenta ko ni nanti woli an kenta ko ni alla na sere ko jarabi na kaifi go kine kenga ko ni nan tuwala ana kamanga alla soron jarabi ni amu minin jarabi ni na kaifi go kine awa ga kafirin ka jarabi ni na kaifi go kine mo gombe tampati ho ndam minata nay shafi to ga na sere ngara ga terne jin kamma o ga na sere ngara ga kampini kamundo munyen na ga go yelinga mo go amma ka hinan ta alla wolinya nyani de a gollu kona kunya do qur'ana do hadis sampai gananya bane ona ta Allah wali nyani gamanya bane setan wali nyani amma oku wallahi ke tiri nyani ke ya salli hangen kam mana ngana gujan kon ko ben bugu kenta ko ini nan ta Allah wali ni an talli ambrimbir hange ke kam mai kenta ko ini nan ta Allah wali ni amma ta salle de ambrimbira kam mana balon kata kam ma tenta ko ina Allah ni ma gollu ko aro qur'ana ndo hadisan nan nyabale kenga tenta ko ni nan tani waliya mana Allah walin ko ni warno walin ni hillo shaytan walin ngana Allah walinun kanu diga men na Allah wol Allah da sarti nya ko alladina amanu wa kanu yattaqun nyama amma ngi ngata ko korsu gorunga nyimmen dangan kitello no ya garundo hoynu nyimmen de tanne tanke ni nyen nda kaga da woli nyugo da gara goru ko ninge me jondi ninge mi mi me jondi tere mi tinyandi nga nyi me jondi honurai iti gede ti gede jinti maga ada sahontani ya ko karu nga tiawa tindaga de hube kompencere kana surondu hube ni ni surondi karta ke ngata ka gere na ta jinda ka daga na o hay ta gura be jingoro nge har lenki ha na lawro hay ta gura be kenya 94 94 o hay taxura be o hay taxura be lenki lenki kundu jinti maxa hoxari me jonde jondi ra bada abada axara ñadi adi kitten adi kitten to ren kam mai ti iti me ya re ata ita da dangani ite awata ñeme migati tana a gara woli ke lemmen gara woli ke ale ñugo kitta o hay taxura be yaxare ke a birene a kina ne alhamdulillah ko ni konni nga ya gare ke mallem me kitta gellinenti fo wado idan gara goru siki ada kunko ko ninge me jondi iho ho ibane manya fe ho gari katte na hota na ko kemme ana kadi nafsu sey iho ho ya ga mawu i ga karuna nan ti woli nyeni kenga ni ya karta imya ta ko nan ta hokon ta go ngar jon tan kana to ay tan tan tan tan tan da karza karanta nyeme ya Allah kara ko ko Allah goni tanna no baqin ayyun tan takallan kay ku goni ira len daga on daga الثانية عشرة تم له اللندي أن تلك الدعوة ننتي كنكر لديها كنكنا سبب كل سبب أي لبغض المدعو كريم idan ken kirnde be ha kene ke awanyana na kiriyemme ke na konindi kirnda na ke dangane sharunda na na nyana kanna ngare butte warni wa adawati ke be ga kane nanti ken kirnde be ha kene ke ken nyana butte kirndi yemme ke wa adawatihi aro kenga nyana sabu akon na gunga lahu adangan almad'u kan modin talibe kebe adda'i kan lamre kebe gagil wado hada mad'u kan kebe gani tagutu ngaga duwara alla parasina adda'i kan lamre ke kebe ga hoyni idan nan tikken kirne be hakene kai kenga nyana sababu ayi na garama jiga ke monta albe ke na tembutundi ke kamma wa na anyana sabu gon na gon kaga tinya ke baneya ni qiyaman kota ganar wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu ibadatihim kafirin qiyaman ta gana kinye ina me qonnya ibutun tanya na me hajun tam intara mun dana me ngari kama ni warame kama ni zuze mhm. anga seren qilla ga so ina ga honda mine janka qiyaman ta ille ni qonna gunye aduna di lingu nyani de duna danga na ngara nda bugu hona to hunu to hona dor kangu to hona danga utu iganta imme utu baka ngunya yang kwaten bani mabane anta allah nta har katina to gonga hona santa ha atiman diga manya a sir surum bonon dinu kundo kundo duna kan di lingu nyani me qiyamang ko ta kenya nyille na nyokon na undo butenga mhm تسمير تلك asalisata ashira tan mundo sikande tasmiyatu tilka da'wa kan kirinde kan to kon killenga ibadatan bataya lil mad'uwi kriyam mandangan idan an ay gonu ngallai wasran killu rondo kayna ti kum ma batu de kum ma batu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ati kenya hay kene bate nyimme hakika nga anga sirang kili kenyi nda kenyi nda kenyi nda kenyi nda ken to konnya ni warna Allah ti wa kanu bi ibadatihim kafirin الرابعة عشرة تم نغتنغا كفر المدعو كريا منا كن كافراغنا بتلك العبادة كم بتيا duna goni da dume de me qiyaman ko ta wa kafir na go nan barake nan an tamma ibata duna di wado hada qiyaman ko ta awatina ay amma ite batanya nyinya bata kunu do kunu qala gati wa kanu a ibadatihim kafirin idan duna ko ne da dinga de an ana to garan mo gani modi gore nyani wali nyana aso ina anya galin ta ho honte me qiyamah ko ta ana ta nyaaya bata tina agar na main ke bata mhm aka turna ko tay serebe kan ta sabatin hibane kamman anta batu homba ta kenna ne Allah ya batu honna Allah batu dubane ana batu duna de qiyamah ko ta nan londe arjanna ta bari nan amma anna ke batu duna da na so ya nan ni gandun kinai na kalsunun kinai nan badanya birene katta qiyaman ko na tanya batana tike intan tu feu wanda ga الخامسة عشرة تم ذكر غندنا هي كم بها كنا كنا سبب na de kemba ke anda nya soron cusu ho sankintenga hiya ke saga ne katta kannanga al ibada bateke kemba ke anda nya soron cusu sankintenga warni ho anan ni kannanga akem pai kan wa bata ho kebe ganta jabin de nyana dangan anna ho kiri ho kebe ganta jabin de nyana kebe ga jabin de nyana dangan na kiri hillandi againa kebe megiri kencan kuntenya na baka girne ke maganta tunante ni imme sikandi qiyaman kota kenya na dangane gonne nagatandi qiyaman kota kengatina mai ke bata wa isurungallahu nyana tabate ke idan o gamati kyan jankinta be sotini mani anga gonu ngaliti a taiti karta nu sankinta nyani karta ya gongu nyintenni ada français kara ada arabien kara ada kenya kundu a tere angana passport ngari onati antan kaga hilla kapenya kamma aya ni soron tu so sankinta الثالثة عشرة تفسير الآيات الخامسة السادسة عشرة كم من من تفسير الآية آية كان تفسيرها الخامسة كان لنا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء السابعة عشرة الأمر العجيب نعم هو إقامة أباد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله والأجل هذا يدعونه في الشدائد السابعة عشرة تم النير لنا الأمر العجيب هي كيف انت نعم شيخ الإسلام رحمك الله كان هي نعم هي انت وهو كنا كن كنا كنا نعم إقرار عبدة الأوثان منبتان نكون نعم خيرنا نعم. أنه ننتهي كاننا لا يجيب المضطر هون تحتاج قطن تيمن جابين أغناغري إلا الله ما كانت الله illa kapano nyimme munubatano nyimme inkira tikenga nantanga naro danzende hatimbe anganya hataji kotonta yemme nga ko ran tanja binanga na gari kem pakatinga alla bane ga hilla kapano nyimme kira tikaya wala ajil hada tike kira sababun dangane ani yad'unahu ila allah subhanahu wa ta'ala qilli fi shada'idi qotawndi doka sabu dangane hilla kapano ikirantengati ken nanti serebe ganaro torande allah bane alla nan jaabi ngana giri doke sababu dani ganaro torande ga allah subhanahu wa taala iga gilli shadairini kannanga kotongabu koto undi woni mukhlisina n'o gani kungadahu allah dangani addina dinanga doke sabu dangani hilla kafano nyimmega kiren nantanganaro kotandi allah bane allah nan jaabini angana giri iganar hogotondi mobili nyengetia walla ndi kita walli dowotana kita ina allah bane a xilli wa hakada iwi dina i golli wi sokala sindina allah da yabo killa kapano ni hillo ke groupe wanonga hona du kun ko ni ga jamundi ina allah tananya bata amma problème nga ti tobe maga problème nga ri maga ta iwa ni baka kunga ina allah bane a bata allah kana tora ke girni baki mendi na sage kati i hilla kapenga ke groupe wanonga amma groupe tanano kubenu kan kawya gunta kugai kun koni kun nadi abada iga jamundi hilla kappano ñeni indaro bonendi wa hillallono hilla kappendia gelliga ñi kannuñe istoarno dubani inda jamundi allah tana ñambati iganaro bonen ngana mobilingana ya yakarta ande wa watten uh, uh, ka yakarta yakarta andangari kenke ke bada kaw ni cenga mene awa ken killi ken ta tora ke girnin ba ke bana goni ken da allah gira allah ta tora girnin ba amma ke ka idan hilla kapanu ni hilla sasanga igonu ngalli igana watu ya ali ya husain ya badawi ya sayyidatu nafisa ya kada ya segane ya wanene ya wanene ya akhi tana galli qawya gun kam pakam pakam panye mm. anyi mega khire nan tu hon tano kita kan jabi nan ngana ro hokotendi ya la anta kemba ta badawa kotan dan nan tu ko man te kemba tu الثامن mm. عشر التوحيد وتعبد مع الله الثامنة عشرة تم نستقندنا حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم أتنغان أتنغندنا حمى التوحيد توحيد تنغندنا فاري صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد تنغا توحيد كن يكي فارن ما دون سر كن بوغنو أما دون تكنيا سرباني دنغن anganari hogari kate nanti masha Allah wa sheka ati ajaltani لله nidda andi nyata ne alla dangani wa yere ga igati oriya oga kabandi mure nyana tanga ati innahu la yustaghathu bi wa ma yustaghathu billah wadah idan fara alayhi salatu wassalam ada tauhid ngada kenya kentanga tauhidin tanga ngada kentanga walakin oku serena langa sasa e gelanga duindanga hinti nyeman ke. a anyani de nke ke nke butte moren kanyani de nke raka kitan kanyani de a kenke basun ta de <laughs> Allah dangana dunge Allah da gabar ke anyi ma so ini ta non ga takke annan ti ti Allah barke ti Allah nda dunge nke mani dunge tana ninge dangani a man dunge tana ninge danga kendo Allah nya na bane sa saga kem pallan pallanka gana dunge Allah gana sa saga kem pallan pallanka gana dunge rawa kondi kondi akina ngai gonu ngalla inan ka walla inanya bat kamane tanai anyi meddu ngante ngati ke ngancono mi ga ware seren konturunga sereke be gari nya hada mare muwa soro gona di soro hilliri banen da wara alla palasinga tuzur banen ken da wari hada mare palasikai anga ngalla na titik da tilla da buntai warna mi ke wara alla palasinga lada buntai ke maka heti kebe gara wara alla palasinga lada bunna kenyen kiyama ko ta do kembar ni meya serenga nyonya serenga nita serenga nya ho hen dam binne ma dangi de kam pakedi har kenga ne fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam manin burda kamoga ho konnada ya akramal khalqi man li man aludhu bihi siwaka inda hulul al harith al amimi kundi menu man noga wara kon tunga to kada fare dangi dina wara alla palasinya na dangi dalla kamma فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ada faren dangin da Allah kamma imme on ta katina di nyoro da da dangin da Allah kamma idan an ga da seren kanu kanu a wari siran palasi nga maka ka walle surtu na dangin dai a to ri siran palasi ka ja munni kenya an kan ka be me hakre ga ngai ganati wangu tuti ka dinyang kandere billah alaikum an ga narin katin kenan ta ga ni de ben ban nanunga aga ni deben banna no ngi ke gara ke be ngari ida dingira go ngari sadi ga no antara kana non ko ban nan ngi jini ngara no kundu do kundin kay mo gombe ngala ti kana ngadi nyimme na ga nyimme matimme eska nja do ngana walla ramba to ton daga nan no ngari nan no ko bonna no nyi jini eska nge wa tan timma min ta kan tuwa eska nja do ngana nan tiya bonda daga non pai ngano ko bono na izini ta ga no ngapeska nja to godo tan min tinke maka nga walla ramba tewa aha anga nari nan tinke andanga jaga nyanda kanya nyanda kanya nge mega tumma kanya mandinga walla dambate ntina mm, nke hede allah tiga allah allah kufa allah nda nyang ke hede nke he nke melo la samme nyaai la samme be ga nyanga dame ga be nyaai nge lengi nke mega mo ko malle mega na hinninga to un ko na mandanga ni amma nan mutu kam mun nan dangin de allah kan ci ko mante anya galin tenga tan ce on tenga te ken ne lada bumbala won idan ati himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam farenga atangandenga hima tauhid tauhidin tangayenga himan ni kannanga mana tangado atangandenga tauhidin tangado wado hada himayatul mustafa faren tangandenga hima tauhid tauhidin tangado awo sasa tauhidin pai wai igara tangado lo idan ken tangado be hay faren da ken tanga serem magaro ken wani idan gellan kin kaga tan kami to nye al ulama warasatul anbiya an kana ken tauhidi tanga do ke tanga nyake ke tanga terima ka bo gonna allah no gondu sereben nda bo gonna allah no gondu ma to gono man na da dia do ken ta buda to na ta jini imena tauhidin tanga serebe ga hilla ka pendi ma ta na ka man payga ati hillandi wa ta'ajjab ado do lada bo en kaga ma allah kainalle ke kite faremma ma warna te wa inna ma yustaghathu billah arani tinita innama yustaghathu bi arani ka konni innahu la yustaghathu bi intaha bandenya na tinka arani kampele kaya nka saga gadi na ladabunya nanti wa innama yustaghathu billah na alla darjan ko ya nanti ummato hagana ha bande murunu hoya kada muru allah nke din kallem palle kada muru allah nke ranta ha bande nya na kada ntan allah ntanya na kada kebera ga ha haabana. idha kuntum fi shadaid aga ne kota undi allah subhanahu wa ta'ala bana abana allah na ha bandanya na gada wa sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina muhammad